أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘yan uwan musulmi muna ƙara jaddada godiyanmu tare da ku ga Allah mahaliccin kowa da komai wanda ya halicce mu kuma ya ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙida masu ɗimbin albarka darussa wanda muke ƙoƙarin fahimtar da kawunanmu kyakkyawar aƙida wadda ta dace a yi imani da ita kuma a samu kyakkyawan aiki domin cin nasara a wannan duniya ɗin da kuma cin nasara a ranar gobe lahira yau muna cikin darasi na saba'in da biyar inda za mu ci gaba da bayanin sifofi waɗanda suke dole a kore su daga Allah subhanahu wa ta'ala amma abin da ya shahi tauhidi mana muna son mu nuna tauhidi sifa ce wadda dole a kore ta tana magana ne kan korewa ba wai yin shi shine abin korewa ba a'a ma'anar tauhidin shine korewa saboda daman cikin bahasin da muka yi cikin waɗanda suka wuce gaba ɗaya su in ka ɗauko su ka azabi sakan tebul za ka gane wannan bahasin na tauhidi lalle sifa ce wadda take nihin korewa kamar yaya mun karanci da mun menene sifofi wanda suke na tabbatawa ga Allah sannan mun karanci sifofi waɗanda cikin tabbatawar ma akwai wanda suke zati na Allah akwai wanda suke kuma aiki na Allah sannan muka karanci menene sifofi waɗanda ake korewa kenan musamman ma nan wurin waɗanda dole ka kore su ga Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin sifofin da muka karanta waɗanda muka ce dole a kore su daga Allah subhanahu wata'ala akwai kore abokin tarayya wanda yake da larauci suna ce mai wai sharik sharikul bari shin Allah yana da abokin tarayya ko babu a nan wurin saboda kenan a yi bayanin kenan saboda a yi bayanin yaya ne Allah subhanahu wata'ala bai da abokin tarayya shi ne ake cimma tauhidi ma'ana tabbatar da cewa Allah bai da abokin tarayya kaga in ka lura kenan kore abokin tarayya ne kake yi ga Allah shi yasa ake ce mishi tauhidi la ilaha illallah kana kore duk wani Allah in dai ba Allah bane kawai illallah sai dai Allah shi kadai kaga kenan kore wannan daga daman ne salbi da Larauci aka ce salbi ana nihin ka kore duk wani abu kenan asifat sifat a salbiyya sifofi waɗanda suke abin korewa shi yasa a nan wurin ake cewa tauhidi wai sifa ce wadda take ainihin nihin korewa korewa kuma kamar da muka ce tana kore kasantuwar wai abokin tarayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kusan kenan a taƙaice abin da ake nihi da tauhidi suna cewa cikin ƙarin bayani kan wannan shi Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba jiki ba ne ba wata halitta ba ce wadda ana iya nuna ta gata a ce Allah ne saboda ba ya da kamanni babu wanda zai iya kama da shi duk wannan abubuwan suna nuna maka cewa kenan bai da abokin tarayya saboda dama wannan ka'ida ce ta wajibul wujud kamar da muka tabbatar da shi an ce wajibul wujud ne. wanda daga shi wata halitta wadda za a cewa wai ‘yar uwar Allah ce, kusa da Allah take, irin aikin da Allah yake ita take yi, halittar nan tare da ita aka yi, san ba yiwa, kenan shi wajibul wujud da muka tabbatar da shi cewa akwai shi kuma dama akwai shi mu iyaka mun bayyana shi ne da dalili baya da abokin tarayya to a yanzu bayan mun fahimci wannan muna so kuma mu yi bayanin menene dalili na hankali wanda yake nuna tauhidi din? a nan wurin shi ma malamai da dama sun kawo dalilai nasu na hankali wanda suke nuna cewa akwai Allah kuma Allah nan shi kaɗai ne shi ne ma'anar tauhidi wanda babu wani dole ka kore wani daga Allah ma'ana tauhidin kenan ainihin tauhidi wanda dama wannan matsala ɗin munci ta bunƙasa har ta jawo wasu matsaloli har yanzu cikin musulmi a dalilin tauhidi wasu na kashe wasu kamar kaga su ne ma har ma suna ganin kansu sun yi annabawa saboda annabawa ba haka aka turo su kashe mutane ba bayan mutum ya yi imani da la ilaha illallah annabawa ba ruwansu da ba ruwansu da kai kenan ba ruwansu da su ce wannan wai ga wani abu da yake na shirka bar su zo su kashe shi bayan kai imani da tauhidi Allah babu wani Allah sai shi sabana a yanzu ana ba da fassara daban-daban mutum ka gani ya fuskanci kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam zai ziyara za a ci mai mushriki ne yana nihin yayi tabarruki da wannan bawa na Allah wanda babu fiyayyen bawa a doron ƙasa kamar shi kana neman albarkashi ka kashe makudan kuɗi ka zo a ƙasar Saudiya har a cikin garin Makka ka zo a Madina kana ziyara annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam amma za a ce maka kar ka yi haka nan don me yake ce maka haka nan saboda suna ganin wai shirka ne kai mushrik ne kai baka da tauhidi tsantsace wanda yake mai kyawu wanda bai da matsala kai tauhidinka ya gurɓace alhali ba haka ne ba da za su zanna da wannan mutum wanda suka gani duk wanda suke tafiya suna neman su ziyarci annabi su tambaye su akan wani dalili ko da su sun sani sun san ba da gaske suke ba sun san wannan ba shine tauhidi ba sun san ƙarya suke yi suna son kawai su azautar da musulmai ne saboda su imanin da suka kawai wannan shine to anan dalilan da ake kawowa akwai dalili wanda yake mai sauƙin gaske akwai kuma dalili wanda yana buƙatar ka ɗan aji hankalinka ka yi aiki da ƙwaƙwalwa shi dalili na farko wanda ake iya ce ma dalili mai sauƙi shi ne wanda yake da alaƙa da dalilin tsari wato tsarin da muke gani na duniya muna ganin duk abin da muke gani mai kyawo mai kyawun tsari suna da alaƙa cikin junansu tahiyar dare da rana tana da alaƙa da ita kankanta rana tahiyar zamani zahi da sanyi kamar da muke ba da misali duk suna da alaƙa da juna rayuwar mutane da dabbobi da kifaye da ƙwari da duk abin da ke da kwai za gani suna da alaƙa cikin junansu ma'ato kenan abin da muke son mu nuna wannan kyakkyawan tsari da ke da kwai kusan mutum yana iya cewa tsari ne wanda guda ɗaya ne saboda tsananin alaƙa da suke da tsakanin junansu sama tana da alaƙa da ƙasa gabas da yamma kudu da arewa mutane kamar da muka ce da aljannu da duk halittu da ke da kwai zagani suna da alaƙa tsakanin junansu wanda wasu na cewa ma da za a rasa ɗaya daga cikin wannan halittun wata halitta za ta samu takurawa yanzu da a ce a wannan doron ƙasa ba mutane kuna shi wannan duniya in tana da amfani ba ta da wani amfani Allah da ya yi ta ya yi ta da duk abin da ke cikin doron ƙasa yana da amfani haka nan dabbobi yanzu da za a shaye dabbobi daga cikin rayuwar mutane za ka samu cewa mutane ba za su ji daɗin rayuwa ba ba za su ji daɗin rayuwa ba kamar da suke amfani da su yanzu wasu su hau cikin dabbobi ɗin wasu su yi amfani da nonansu wasu su hau su su kai su wurin da suke so duk inda suke so kuma duk nauyinsu wasu su yi amfani da namansu wasu gasu nan dabbobi ne wanda Allah ya hore mamu haka nan tsuntsaye kai hakanan ma wasu na nuna suna amfani cikin jikin mutum wurin amfani da namansu ɗin ma'ana dai akwai alaƙa sosai ta wannan tsari ɗin to wannan alaƙa tana nuna mu cewa kenan tsarin abu guda ne ma'ana wanda ya abu lalle guda zai zamo saboda da wanda suka yi wannan tsarin da yawa ne da mun samu tsarin lalle a rarraba cikin juna ba wai sun haɗu ba cikin juna a sun rarraba ne daga junansu wannan tsarin bai da wata alaƙa da wancan tsarin sama bai da alaka da tsarin ƙasa alali kuma muna ganin tsarin sama yana da alaka da ƙasa zai sauko da ruwa ƙasar ta amshi ruwan ta yi amfani da su kuma daga baya ana cewa ruwan idan rana ta bugo zahinta kuma ruwan za su yi sama su koma a sama gashi nan kenan dai akwai alaka tsakanin su wadda ba yi wa a ce a da rana daban alaka ta ake can daban yake ta yadda zaka iya cewa ai ubangijin sama daban yake ubangijin rana daban yake ubangijin kaza daban yake ba wa. to wannan shine suke ce ma dalili mai sauki wanda duk muna rayuwa da shi muna ganin haka cewa wannan tsari ɗin kamar guda ɗaya ne tsari ne babba mai kyawo amma duk yana game da juna kenan wanda ya wannan tsari ɗin dole ya zamanto guda ɗaya kenan tauhidi kenan da muke son mu tabbatar daman tauhidi ya tabbatar da Allah ɗaya ne mahalici ɗaya ne kuma bayan shi babu wani mahalici daban sai dalili wanda muka ce yana buƙatar nazari yana buƙatar sa hankali sosai shi ne wanda suke cewa kenan dalili mai ɗan nauyi kaɗan saboda fahimtar shi yana buƙatar sa nazari suna cewa kamar ka ɗauka alloli ne guda biyu a gabanka duk abin da aka ce wanga irin wanga ne ko ma mine ne balantana ma Allah mu cewa ga wani Allah shi ma ga wani Allah kuma daban Allah biyu gare mu ko kuma yadda haka nan amma dai saboda misalin mu ya zo daidai madauki misali in ka fahimci na, na, na halitta guda biyu na wajibul wujudu guda biyu ya ishe ka gane saura to yanzu mu cewa nan wajibul wujudu ne wanga shi ma wajibul wujudu ne suna cewa dole ya kasance akwai wurin da suka haɗa suka yi suke kamanni da junansu akwai kuma inda suka rarrabu da junansu wannan wani abu ne wanda yana son tunani kai tunani da kyau ka gane haka nan duk abin da aka ce wannan yana kama da wannan ma'ana yadda wannan yake Allah ne shi ma wannan Allah ne me yasa kace ma wanga Allah saboda yana yin halitta yana badawa yana kaza yana kaza yana kaza ko to wannan shi ma me yasa za a ce mishi Allah saboda yana bada yana halitta yana shi ma ka kenan a nan sun gama suna kamannin junansu wurin yin halitta da badawa da arzita da sauransu sannan wurin da za su rabuwa wannan ya yi wata halitta wadda wannan ba ita yi ba wannan ya yi sama misali wannan shi ya yi ƙasa wannan ya yi mutane wannan ya yi aljannu wannan ya kaga kenan dole za ka samu wani abu wanda za ka cewa sun rarrabu sannan bayan wannan dole ka ce ga inda wanga Allah yake daban kuma ga inda wancan Allah yake daban don ba yiwa a ce duk ko'ina suna nan duk tare suke da juna wuri guda suke ba wani ba to in ka ce haka nan ne ka dawo ga dawo ga Allah ɗaya ne kenan dole su ma ka ce masu suna wannan yana wuri daban wannan yana wuri daban madauka cewa wannan kace ko yana sama wannan yana ƙasa ko wannan yana gabasa wannan yana arewa ko wannan yana kudu wannan yana yamma misali kaga dole ya kasance dai ka samu kuma wani abu wanda suka rarrabu da junansu ta yadda za ka yi bambancewa kamar da suna kawo misali launi biyu ne ina ganin kusan ya kamata mu dakata a nan wurin saboda ƙwarewar lokaci zan ba da misali nan gaba don mu gane wannan dalili din insha Allah subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin tahirin